Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Kalangu daga nan birnin ya mai karfe biyar da minti talatin ga labarunmu da harshen Hausa mai gabatarwa gungu Muhammad Dantani. A cikin labarun za ku ji jawabin da ministan kiwon lafiya ya yi a wani taron bayan da labari ga 'yan jaridu. A yankin Jagaras ana ci gaba da shari'ar manyan laifuffuka za ku ji inda aka kwana. A yankin tawa ma'aikatan polis Municipal guda goma sha shida aka kora daga aiki muna ɗauke da bayani. Shirin musamman na yau zai muku fira ne kan ranar mace mai ilimin kimiyya amma sai bayan kun sha labarun daki-daki. Tuma da masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yanzu kuma sai a gyara zama domin a sha labarin. A yankin jihar Tawa an ta kubuta kwata-kwata da cutar masassarar dabbobi sanarwar da magabatan ministan kiwon lafiyar al'umma na dabbobi da na wato gandun daji suka faɗa kenan akan wani taron bada labari da suka yi ajiya a cikon ga cikon bayanin da madam mudi amsatu ta yi a kai. ciwon nan mai kama dabbobi da mutane ko suna dauka shi dabbobi wannan da ana ce ma fever de la vallée du rift tunda ya kamu da mutane muna ta kokari muna ta yaci da shi yau mun hita ne yau babban rana ne gare mu ranan farin ciki ne gare mu tunda yau mun hita ne don mu ce mutane mun gama da wannan ciwo babu ta da hankali mutane ya kamata su kwantar da hankali su san da mun kare da wanga ciwo alhamdulillah muna godiya muna godiya ko da partenaire kamar nasaru masu kama mu mun yi ya ce da shi minister uku muka gamu da minister na kula da lahiyar mutane da mai kula da lahiyar dabbobi da mai kula da lahiyar daji mun kai wata biyar muna kokowa da wanga ciwo alhamdulillah yau Allah da ikon shi muna iya ce ciwon nan mun gama da shi cikin watan satumba da ya shuɗe ne aka wallafa shigar da wannan cuta a yankin tawa musamman cikin gundumar cintabaradin da tasara mutum 33 suka rasu cikin wato mutum 399 da suka kamu. Musa dai a nan birnin Tawa ma'aikatan polis Municipal guda goma sha shida na yankin jihar Tawa aka kura daga aiki tun ranar ɗaya ga watan Juni da ya shuɗe. Harabar magajin garin Tawa ne ta tsayar da wato takarda alƙawarin ɗaukar su aiki na dindindin bayan wata takwas da ɗaukar wannan hukunci jiya sun fito sun yi bayani. musaurari Ibrahim Asumana ɗaya daga cikinsu. Haka kawai banza-banza aka tsige mu daga aiki. Dangance da haka ne muka ga inspector wanda yake kula da haƙƙin ma'aikata. Shi da kansa ya dubi takardar sai ya tabbatar muna cewa an tsige mu ne daga fagen aikin mu ba kan ka'ida ba. Dangance da wannan shi da kansa ya yi ta zuwa har sau uku a ofishin magajin gari domin ganin yadda za a mayar da mu a fagen aikin mu. Sai kawai magajin gari ya buga kai da ƙasa ya ce fau. So bakwai kenan da muke kai zan zancen a gaban kotu inda kotu ta ba mu gaskiya kuma aka ce dole sai an biya mu miliyon arba'in da waɗansu 'yan kai sai a cikin watan janairu sai gashi kwatsam mary ta ce bata yarda da wannan hukuncin ba inda ranar tara ga wata suka kira mu domin mu tattauna wuce irin tattauna za mu yi mu abin da muke so bai wuce a ba mu haƙƙin mu ba ko kuma mu kai zancen a gaban kotun sediyawo da abokin aikinmu abdullahi ausuku ya yi tambaya a harabar magajin magajin garin tawa Aliyu Larios ya ce ba su da abun faɗa a kai yanzu magana na hannun shari'a. Satin da ya shuɗe mun yi bayanin kotun shari'ar manyan Laifuka na yankin Agadez ya buɗe zaman yin shari'a na shekara ta 2017 a ranar Litinin da ta wuce. Kes guda shida ne aka yanka ma hukunci a yanzu haka. Musa Maman ya aiko da rahoto Mutari Muhammadu ya fasarta. Da farko dai an fara shari'ar ne ta hukunta manyan laifuffuka akan abin da ya shafi laifin fyaɗe wanda ake tuhuma a yi masa hukuncin ɗauri na shekaru uku tare da jalolo. Daga nan kuma sai alƙalin ya mayar da hankali akan hukunta waɗansu gungun 'yan fashi da makami su ma duka hukuncin ɗaya aka yi musu kaso shekaru uku tare da jalolo. A ranar talata goma sha hudu ga wata an gudanar da shari'a akan wani da ya shima wani ciwo da ni niyyar bugu da kuma haɗa baki domin yin kisa waɗanda aka yi ma hukuncin ɗauri na watanni shida. Sai dai waɗanda ake zargi da haɗa baki an sallame su duka dai a ranar an yi shari'ar waɗansu da ake zargi da kisa da wuƙa su kuma an yanke musu hukuncin ɗauri shekaru uku a gidan kaso. Sai dai duka waɗanda aka yanke wa hukuncin ɗauri a yau an yi musu sakin talala ganin daɗewar da suka yi a tsare kafin a gudanar da shari'ar su. Nan zuwa ƙarshen Kenan wannan sati shari'a hudu ne za a gudanar da suka shafi fyaɗe da kuma kisan kai. A gaida Musa Mamman da Mutari Muhammadu. Mahukuntan Nijar sun ɗauki ƙudurin rufe filayen da ake tono zinari a cikin yankunan Tilaberi da Agades. Komi ke dalilin ɗaukar wannan hukunci, Mutari Muhammadu ɗauke da bayani. A Jado a cikin yankin jihar Agadez yau ya kai shekara ɗaya kenan da ake haƙo da zinare sai dai ba a cikin tsari ba abin da ya kawo matsalar tsaro. Yanayin da ya sanya gwamnatin Nijar ta yanke shawarar rufe wurin matakin da waɗansu masu aikin haƙo da zinare ba su fahimce shi ba. An ce wai muka ce ba mu dawowa daga wannan wuri gwamnati yana hushi eh, da mu shi da tsoro ya kama mu kowa ya haɗo a taimake mu da Allah muna neman abinci wurin nan muna samu muna riƙe iyalanmu muna biya ma iyalanmu kuɗin makaranta wurin nan kuma an ce za a tada da an bari an kai damana ma kowa sai ne noma yanzu ba aikin da zamu to abin da bata min rai an yi dangana da game da kora da za a zuciya ta na yi kuka da ita har ta yi karfi na na rasa aikin da zan yanzu in shiga dole sai na mu yi hakuri dai na sai da kadarori da yawa tumaki da shanu na sai da kuma Allah bai kai abin da aka ta nema ba dole sai da muka yi hakuri muka komai wani ma kudi mota aka yi mai aka to da shi duk inda aikin karfi yake za mu zuwa mu nema ta hanyar abin da muka ci halannin mu dan kowa nan mai gidana a yankin jihar Delaberi da yawan wuraren da ake hako da zinare su ma an su saboda matsalar rashin tsari a cewar hukumomi. An kafa wani kwamiti da zai yi nazari a kan dokar tsarin haƙo da zinari a ƙarƙashin ofishin ministan ma'adinai, inda bayan sun ƙare nazarin nasu za a miƙa takardun zuwa ga taron majalisar ministoci. Daga nan kuma a mika shi zuwa ga zauren majalisar dokoki domin amincewa da sabbin dokokin. Sumana Amadu ya kimtsa rahoton Mutari Muhammadu ya fasarta. Kimanin 'yan Nijar bakin aure 130 zuwa 150 da ke zamne a kasar Libya ba bisa kan ka'ida ba aka turo su gida jiya. ta jirgin sama daga hilin jirgin garin Mitiga da ke kilomita goma ɗaya daga birnin Tripoli. A fadar shugaban a fadar shugaban kungiya ƙasa da ƙasa mai kula da kawo tallafi ga bakin aure OEM da muka tuntuɓa a yau da sahen nan ya ce wato ba su ke da yaunin tahiyar da wannan lamari ba tsari ne da yarjejeniya tsakanin Libya da ƙasar Niger. Dangance da yawan yajin aikin da makarantun boko ke fuskanta a ƙasar Nijar ranar 13 ga watan Disamban da ya shuɗe rukunin COS Nijar, Sinasef da gwamnati sun ɗauki alkawalin girka tattaunawa da yin raskunar bukatun da aka aiwata ga koke-koken ma'aikatan a ranar yau 15 ga watan Fabrairu 2017 ne kamata a yi wannan haɗuwa. Ko ina aka kwana ga Halidu Munkaila shugaban Sinasef ɗauke da amsar. kada mu rake mun je amma kuma su san da kewa abin da zai kai mu shine mu je mu gaya musu da kewa a sha uku ga watan Disamba an dauki alkawali ke alkawalin da sun dauka ko guda ba su cika shi ba a ranar da nake muku magana kenan ba wakin dogon zanke zamu shiga ba a alkawalin yaya ya kamata a yi a cika su kuma mu biskan wannan ne zamu je kuma da ya mun gaya musu da kewa a mako mai zuwa zamu shiga cikin yajin aiki na kwanaki biyu masha Allah tun da kun san da kewa sun dauki alkawali ba su cika shi ba kenan yau in mun je kawai su zo su ke mun ai sun samu matsala ne amma mu ba su dama za su dauki kuma alkawali har mu je karshen shekara ba za mu yarda wannan ba in masha Allah mu yi namu kokari biskan wannan tayyan nan da abokan aikin mu da sun ka ba mu amana sun ka samu gaba su san da kewa muna nan kuma ba za mu yarda a cuce mu ba insha Allah Halidu mun kala na Sinasab kenan Bari mu komo ga rigimar da ta afku a ranar sha uku ga watan fabrairun nan a makarantar bukon ɗaliban kwalejin Loso Gungu a nan birnin Yamme inda ɗaliban suka yi wato suka yi yunkurin hana polisai kamun wasu abokansu guda biyu da ake zargi da shan tabar wiwi bayan kwana biyu da wannan rigimar ko ina ake mun saurari mu saurari wato Abdulkarim Tini daraktan makarantar. A yanzu dai yanayin ya daidaita ga baki ɗaya ɗaliban da jami'an tsaro suka cafke sun tafi da su ne a wajen ofishin jami'an tsaro masu yaƙi da shan haramtattun miyagun ƙwayoyi inda aka yi musu gwaji. A cikin ɗaliban hudu akwai biyu da suka arce ba a same su ba. Sannan kuma biyun da jami'an tsaro suka tafi da su ɗayan an gano bai sha ɗayan kuma sun yi mai tambayoyi domin samun bayanai da ke ba su damar sanin inda suke samun waɗannan miyagun ƙwayoyi. Duka dai a ranar aka sallame su yara ne ba a iya kai su a gidan kaso. Nauyin da ya rataya ga jami'an tsaro shine sanin inda suke samun ƙwayoyin kuma duka iyayen yaran da muka kira sun yarda cewa 'ya'yansu suna sha. Don haka muka yanke shawarar miƙa su ga jama'an tsaro. Muna fatan ba za su ƙara ba kuma ba a cikin makarantar ba. Vraiment, ils ne vont plus recommencer. En tout cas, pas de l'ensemble de l'école. Studio Kalangu. shirye-shiryen studio kalangu a birnin yamai tare da radio alternative a kan lamba 99.4 gajeren zango a zandaya tare da radio shugaba a kan lamba 105.5 gajeren zango a doso tare da radio fara'a kan lamba 92 gajeren zango. a tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A filin ye tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Studio Kalangu karfe biyar da minti arba'in da ɗaya yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Sashen bada ilimin kimiyya na jam'iyyar wato na jami'ar Abdu Mumuni ta nan Yame a jiya ne aka sallace zagaye na biyu bisa ranar mace fannin ilimin kimiyya wace gudunmuwa macen Nijar za ta iya kawo ga wannan sabon shiri na wato sabon lumfashi na ƙasar Nijar. Muktar Hamado ya shirya muna rahoto kamar haka. jiya nan ga fakilte ta science et technique ta university Abdul Mummuni mun yi organizan wata sallah da aka ce ma sallan mata ta biyu ce muka yi paske wadda aka fara yi waccan shekara aka yi ta Aisata Isufu ita ce shugabannin wannan abu ita ce ta kamuna goyon baye bisa karhi kusa ga masu karantar da mu mun yi wannan wasanni ta mata dan saboda mu samu mu ƙara zaman tare kuma a samu a kawo mata so su shiga bisa harakar science paske yanzu duniya da kuke gani komi yana ga koma bisa harakar technology wanda ba ka zo kai ta karanta kai ta karanta a'a ke a ce an koya ma shi ga takarda ka zo kuma ka rubuta ka zo kuma ka ɗauki machine ka tattaba ka gani da cewa wanda aka koya maka kuma gashi ne shine a nan wurin shi yasa muke kokari muna goyon baya da cewa muna kawo yara yara da an lise yara da a college don saboda su samu su gani yanda harkokin ga suke taya yanda fac de science take yanda kuma menene ke a gare mu a fac de science departaman biyar ke gare mu muna da departaman wanda aka ce ma shimi akwai departaman na geology akwai departaman na physics muna da departaman na biology muna kiran mata su to da ƙarfi su zo su shiga cikin wannan harakoki ta siyansa dan saboda vraiment duniya yanzu tana ga sake komi kuke gani bisa harakar siyansa ne ake nan ganin shi yasa dai ne muke kokarin mu jawo kannin mu yannin mu uwayen mu mata duka dai su zo su kama mana bisa harakar siyansa mun ga da cewa kwana baya biyu mata ba su ga tawa da ƙarfi yi cikin domain scientific nan ga faculty sai ku ga kalilan ne ilfoki a ce inscription ta kare ta wannan shekara da muke ciki suna iya su kai ko da mata dubu hakan ga ana iya a kusamta dai a ce haka nan masu sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau kuma sai kuma Allah ya kai mu gobe idan Allah ya yarda zan bar ku da Musa Hassan dauke da labaru da harshen zabarmanci a madadin malama Adama Dawaki da ta yi edita da kuma malam Sani da ke bisa na'urori daban-daban anan nike ce muku assalamu alaikum Sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.